والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الرسالة النحوية للمدارس الابتدائية الجزء الأول والثاني والثالث تاليف فضيلة الشيخ أبو بكر تيام رحمه الله تعالى yau za mu tashi daga al'awamil a alal mubtada wal khabar waɗansu sinadarai da suke shigan muftada da kabar su samma annawasik ana kiransu annawasik masu sokewa li hukumin mubtada khabar ga ainihin hukuncin muftada da khabar wato annawasik eh, masu sokewa suna soke Abin nan din mubtada da khabar saboda suna tasiri a cikin su shi yasa ake kiran su alawamin wa hiya salasatu aqsamin sun kasu kashe uku kana wa ha? kana da yan uwanta inna wa ha? inna da yan uwanta zanna wa ha? da zanna da yan uwanta فالقسم الأول يرفع المبتدا Wato na farko? suna yin rufu'a wa mubtada kuma suna yin nasaba wa khabar wa kulluhu af'alun sai dai dukkan su af'alun ne kana wa akwatuha eh dukkan su ayyuka ne af'alun wal qismu thani sai ainihin kashi na biyu yansibul mubtada yana yin nasaba wa mubtada wa yarfa'ul khabar yana yin rufu'a wa khabar kulluha ahrufun dukkan su harufa ne inna wa akwatuha kenan eh ba ni pencil dinka inna wa akhwatu hakinan nan ya ce wayan sabu ko wayan sibu sai na uku wal qismu salis kashi na uku yansibul mubtada yana yin nasaba wa mubtada wal khabar jami'an da mubtada da khabar yana masa nasaba gaba daya wa kulluhu af'alun dukan sa ayyuka ne dukan ayyuka ne saboda haka wato zanna kenan wa akwatu haka to yanzu zai warware mana su duka kunga ya kamata mu karanta su mu ga waɗanne ne kana ha waɗanne ne inna ha wanne ne zonna ha kana wakuwatuha tadkhulu kana ha kana da yar uwanta suna shiga alal mubtada'i wal khabari a bisa mubtada da khabar wa tarfa'u gula awwala sai ta yi rufa'a wa na farko wa yusamma ismuha sai a kira shi da sunanta watan sibustani sai ta yi nasaba wa na biyu wa kabaru ha ana kiranta da sunansa wato kabar dinta wa akwatu kana hiya to wannan yana da kyau a haddace akwatu kana ne fara ko da yake da kana na farko akwai fara akwai asfaha akwai azha akwai zuwalla akwai amsa akwai bata ma zala ma bariha ma fati'a ma dama da laisa akwai su fakka da sauransu bai kawo shi ba misali kana ahmadu tilmiza ya yi rufu'a wa na farko ya yi nasaba wa na biyu ahmad ya kasance dan makaranta ne asbahal bardu shadida sanyi ya wayi gari mai tsanani asbaha albardu ismu asbaha shadida kabaru asbaha mansubar adaha mahamudu marida mahamudu ya yi hantsi ya hantsi yana mara lafiya mahamudu ismu adaha marfu'un marida kabaru adaha mansubar walla muhammadu masurura muhammadu ya wuni yana mai farin ciki ko ya kwana to ya wuni in ka ce ba ta ya kwana kenan zalla kuma ya wuni zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib zalla masu rura ai muhammadu muhammadu ya wuni yana mai farin ciki muhammadu ismu zalla marfu'un rura khabaru zanna mansubun laisa aliyun balida aliyu ba wawa ne ko aliyu ba jaki bane aliyu ismu laisa marfu'un balida Kabaru laisa marfu'un to kun ga an kawo mana guda biyar saura guda bakwai mutum zai iya buga misali cikin sauki an gane tamrin shafahi ma amalu kana wa kuwatuha menene amalu kana تدخل على المبتدا والخبر فترفع الأول ويسمى اسمها وتنصب الثانية وتنصب يا دمدنتا ما هي أخوات كان أها أها أها أها أها Mm-hmm. Mm-hmm. da sauransu tamrin kitabi adkhilu kana al awwali min al-amthilati al-atiya a shigar da kana a misali na farko wa adha ala sani adha a misali na biyu wa zalla ala salis zalla a misali na ainihin na uku eh na farko kana alwaladu musafira na biyu alharru shadidun adaha alharru shadida na uku aliyu mahmudu eh zalla aliyun mahmuda mahmuda wato ana yaba masa Eh, kusan ainihin mahmud suna ne sannan kuma sifa ce eh, kamar yadda ya zama kabara nan an gama da wannan an gane wannan saboda haka duk lokacin da ka dauko kana sara asbaha adaha zalla bata amsa ma zala ma bariha ma fati'a da ma dama da laisa man fakka da sauran makamantan waɗannan to su ga aikin da suke yi sai inna wa akwatuha tadkhulu inna wa akwatuha eh wa ya yasa anan kuskure ne nake gani tadkhulu inna wa akwatuha ya kamata inna da yan uwanta su ma suna shiga alal muftada wal khabar sabu al mubtada sai su nasaba wa mubtada wa san masmuha su ma ana kiransu ismu muftada, ismu sai a ce ismu inna wa tarfa'ul khabar za su yi wato rufu'a makabar wai san ma kabaru kiran su kabaru inna kulura kana rufu'a da nasaba inna da ta zai ta kuma sai ta yi tawaye sai ta juya don ka gane cikin sauki eh eh haka si hannun riga hannun riga ai kamar rival ne da yan opposition yawa an wannan ya ya ce kaza fari ne sai wannan ya ce baki girin ne eh, wato ba za su so juyawa ne wannan ita za ta yi rufuwa za ta yi nasaba sai inda ta ce ita ba za ta yi haka ba ita za ta yi nasaba za ta yi rufuwa misali wa akhwatu inna hiya da innan da anna da ka'anna da laƙinna da laita da la'alla wannan shi ya fi karanci misali inna ahmada tilmizum in ka sa kana kuma zai zama mai kana ahmadu tilmiza to shine cikin sauki zaka gane ba sai ka daga hankalinka ba eh, ko awu ya sa ka gaba in ka zauna zaka iya fahimta samitu anna mahmudan zaqiyyun ka anna aliyan arabiyyun kai ka ce aliyu balarabe ne daga nan bajari ne wa karaja muhammadun walakin na umar kharijun wa karaja muhammadun walakin na umara kharijun laita ibrahim gani dama a ce ibrahimu mawadaci ne mana da mun ji daɗi dama a ce normally in ka ga laita din nan to abinda ba zai sabu ba ne eh ba zai sabu ba la'allal mu'allima hadirun mai yiwa malami yana zuwa la'allallaha ya fude so ba da zalika amra to idan ka zo lirabi inna ahmada tilmizun sai ka ce ahmada ismu inna mansubun tilmizun khabaru inna marfu'un أن محمود ذكي محمود اسمه أن منصوب ذكي خبر أن مرفوع كأن عليا عربي كأن عليا اسم كأن منصوب عربي خبر كأن مرفوع ina fata an to haka za ka ta tafiya tamrin shafahi ma amalu ma amalu wa to nan ne ya kamata a ce wa akhwatiha tunda amalu inna yake magana da amalu ha? me ya amalu inna da ha? ehe na'am to wa ma hiya inna anna ka anna ehe wala Allah tamrin kitabi adkhilu inna alal awwali min al atiya ku shigar da inna akan na farko a cikin misalai masu zuwa ka anna alasani, ka anna kuma misali na biyu la'alla ala ma shakli la'alla kuma zai zo ana uku tare da wasali cikakke shine shakli tam saboda in kai wasali nan ne za a kama ka ka gane ko baka gane ba nan ne za a gane ka to na farko dai ya ce almujtahidu najihun to in ka shigar da inna me zaka ce innal mujtahida najihun na biyu kuma alkitabu anisun ka annal kitabu anisun kai ka ce littafi abokin hira ne anisun shine abokin ɗebe kewa أنس المسافر قادم كأن المسافر قادم كي كاتي متفين ميداواني كي كاتي متفين an gane ko to haka ma in ka ɗebo duk sauran haka za ka yi ta tafiya da su sai zanna wakuwatu ha a gurguje bari mu shiga zanna wakuwatu ha mun gama da waɗancan to yadda ya kawo mana shaf shaf din nan yana da daɗi saboda an ka sai ka kara su sauran misalan eh. zanna wa akhwatuha tadkhulu zanna wa akhwatuha ala al-mubtada'i wal khabari wa tansibuhuma kuma abinda suke sai su nasaba ala annahuma maqulani laha su sukan kasance maqulai ne saboda haka ita zanna da yar uwanta duk idan suka zo suka samu abu to ba maganar rufa a suna saba suke yi sunan da ya biyo bayan su immediately guda biyu to na saba suke musu alhamdulillah ga misali eh wa wa akwatu zanna hiya akwatu zanna sune ba da hasaba to akwai masu ce hasaba hasiba ya hasibu ala wazni fa'ila yaf'ilu khala an gane wajada ra'a alima ittakhadha ittakhadha sannan za shi ma lokaci haka ne amma da yake waɗannan su haka suke eh hu. sai ya ce mai inda za ka kawo na gaba a kaza hu farikan eh, amma ita kaza alawa zane ifta'ala eh, akwai ali a ciki alamsila misali zanantu ahmada tilmiza maimakon zanantu ahmadu tilmizan ko zanantu ahmada tilmizun shi ba ruwansa shi dukansu biyu a zananto da tilmiza na yi tsammanin ahmad dan makaranta ne ashe ba dan makaranta ba ne makanike ne hasibtu aliyan arabiya na yi tsammani mu da hausa duk haka muke fasarawa hasibtu aliyan arabiya wato na yi tsammanin aliyu balarabe ne sai waye gari ba balarabe ba ne ashe ba ninge ne alimtu mahamudan zakiya ni dai na san mahamud yana da kwazo to amma ya aka yi jarabawa ya faɗi don kama akwai sauran labari hiltu umara kharija na raya an sai rayawa ko? malam jami'u ka san rayawa kai salmanu me rayawa to ka fada da duguranci mana aha waye ne ya kamata kai kwankiyal me rayawa kwankiyal kan filani ne kan ko kanawa ne ko abin nan me rayawa kaji kaji ina ganin za mu iya karba jingir rayawa ya eh, to jifa kaji wani balarabe <laughs> kaji wani balarabe yau ka kudurta haka kawai ka sa a cikin zuciyanka kawai ni na sa na ji a jikina na sa a zuciya na aliyu ya fita ni na ɗauka ya fita kamar da hausa kawai zai gaga eh azumin haka ne yayi na kifa dan azumin din yayi shine sai dai kuma kun san da larabci za a yi ce za ka jana ce la'ikhaluka shi kuma wannan daban eh, la'ikhaluka akwai isa suna ta magana abin nan to idan kun duba za ku ga ashe zanna wa akwatu haɗin nan in kun duba fi'ilan za ku gani wato kaman akwai akwai wanda suna ɗaukan ɗan shakka akwai wanda kuma suna ɗaukan tabbaci yanzu kamar misalin hasiba da zannan karankanta da khala ka gani da ita kaza kaman akwai ƙarfi da yaji ita kaza kaman akwai ƙarfi da yaji ko kuma mu tsaya haka wajada tabbas ya samu ne ra'a ya gani idonsa ba zai gwada masa ƙarya ba alima ya sani wannan kwakwalwansa ba za ta abinda bai sani ba bai abin na kaga ta amma ita kaza kamar akwai karfi da yaji a ciki na ita ala ne ina fata an gane wato za ka yi abu ne kamar karfa-karfa ko kuma ka yanke hukunci kamar wata kaza lahu Ibrahima Khalila ai wata kaza ya rike shi to amma rikon mu da hausa ba za mu wato a kaza ya rika rike shi ita kaza ya rike shi duk haka muke fasara da hausa sai dai su da larabci a kaza da ita kaza ma'anansu da dan bambanci sai da annabi ibrahim ya yi waɗansu abubuwa tukuna ya yi tafi a hankali sannan kuma daga baya kaza hullahu kalila an gane abin da sa muke muku wannan saboda in kuka je tafsiri ko da yake a kauyukan ku za ku yi tafsiri ire-iren waɗannan to kar ma ku ba ta musu lokaci to mutum ya je gona ya gama wuni yana abin nan ga zo tafsiri kana ce masa eh ba zai fahimta ba eh, amma kaga in a makarantar haya islamic ne yawa kana koyarwa ko a diploma ko menene to yana da kyau saboda kullum ana fala to duk wanda ya zo ya rike misalin sai ya ji a jikinsa dan akwai dan bambanci eh. tamrin shafa shafahi ma amalu zanna wa aqwatuha amaluha ad-dukhulu ala al-mubtada wal khabar aha wa nasb al-awwal wa ath-thani li maqulaini aha وما هي أخوات zanna حسب خال وجد رأى علم اتخذ ادخلوا رأى تمرين كتابي ادخلوا رأى على الاول من الامثله الاتيه مع الشكل التام ايه تككي تككه a yi wasali cikakke wajada alasani ra'a alal awwal wajada alasani ita kaza alasalis albabu maftuhun ra'a albaba maftuha to ra'ayi ra'aitu ne fa nasa maftuha idan yara ne fa idan tara ne fa to idan ya rauna ne fa idan ya raina ne fa ya rani maftuha ra'a da zanna da su alima da sauransu idan da za ka jujjuya su idan ka jujjuya su in ka zauna ka jujjuya su to zai baka waɗannan wasu guda biyu dama mu ma makaranta haka muke har da abin da zuwa har da yare mu har da yare ma sai ka sa farai da gaske zai fi fito maka abin fili saboda ra'al baba maftuha ra'a ya gani ya ga kofa a bude. arafa eh eh baba eh, ra'al baba kwarai da gaske aral baba maftuha wato bambancinsa kun san akwai akwai ra'a akwai ara so tun da za mu ba eh, eh, shi ne sai dai wani lokaci yana so eh, yana da kyau mutum ya ringa kwatanta da alkur'ani shi yasa da daɗi in ka samu kalma guda ɗaya wa ma urihim ka gani to in ka zo lairabiya za ka yi eh ori ba ori mun yi shi a can baya ba ina ina yi bulfayil din gawa <laughs> ma a rahun fa اوكي اها وما اراهم فا وما اريهم فا اري اي من هاي المعلم حاضر اها وجدت wajadu wajadna al-mu'allima yana da kyau ku rinka faɗin alif da lamdin da yadda yake eh wajadna to wajadna yajidu kun gani tajidu al-mu'allima hadira zaina uku ahamadu fadikun eh ittakazat ittakaza amada sadiqatan laha amada sadiqatan laha amada din mace ce ko namiji ne ai namiji ne shi ma Ina dauka ko mace ce eh ittakazu to ittakazna ahamada ibinan ibina eh, mai shago je ka eh, maganan kudi ne ko to haka yattakizo tattakizo nattakizo haka za ka zauna ka yi sai ka kawo su ko da yake ba mu yi da mirai ba ko? mun yi da mirai ne a yi mun ɗanyi wanda suke haduwa da fiye eh, a yi mun ɗanyi su a baya to ga tadribin ala zanna wa ba da ha, ga wani tadribi har ila yau azunnu almuallima ga'iba shi yasa a can baya na jujjuya mana azunnu kun ga maimakon zanna don karka je wani ya ce azunnu ya ce a'a ka ce ba zanna aka ce zanna wa aka wato ha kai ka makalkale a bisa zanna wa aka wato ha eh ka gani to zaka yi azunnul muallima ga'iba na biyu aral madarasata nafi'atan na uku yazunnu mahmudan balida na hudu yara albaba magluka magluka a kulle kenan na biyar a hasibul musafira kadima ina tsammanin matafiyin yana dawowa na shida ya hasibul kitaba anisa yana tsammanin littafin abokin hira ne to kaga kenan aka jujjuya shi bangarori daban-daban to yana ba da abin da ake nema ok sai wajen lirabi misali yanzu al'amfila zanantu fi'ilin wa fa'il ahmada maf'ulul awwal mansubun tilmiza maf'ulul sani mansubun hasibtu aliyan arabiyya kun ga wajen da nake karantawa hasibtu fi'ilun wa fa'il aliyan maf'ulul awwal mansubun arabiyyan maf'ulul sani mansubun na uku alimtu mahmudan zakiyan alimtu fi'ilun wa fa'il mahmudan zai kasance maf'ulul awwal mansubun zakiyan maf'ulul sani mansubun haka ma a wajen kiltu umara kharija to ka dawo na karshe inna makawo tadribun ala zanna wa ba'd akwatiha azunnu mu'allima ga'iban azunnu fi'lu mudari marfu'un bidammati zahira wal fa'ilu damirun mustatirun taqdiruhu ana al almuallima eh, maf'ulun bihi li zanna kana iya ce ma maf'ulun bihi al-awwal li zanna mansubun ga'iban maf'ulun bihi as lizanna mansubun ina fata an gane idan ka je na biyu aral ta nafi'a kaga ara fi'li mudari marfu'un bidammati almuqaddara ala akhirih li'annahu mutallu da akhir wal fa'ilu damirun mustatirun taqdiruhu ana almadarasa maf'ulun bihi mansubun li'ara nafi'a maf'ulun bihi thani mansubun li'ara yazunnu shi ma mahamudan maf'ulul awwal balidan maf'ulul sani yara albaba maglukan albaba maf'ulul awwal maglukan maf'ulul sani dukansu dukan su mansubani ahsibul musafira qadima wa aw qadima da shi da yahsibul kitaba anisa al-i'rab wato zai kasance sawa duk ɗaya ne ne duk ɗaya ne wannan kenan sai alqawaid ga ka'idodi fitabe ko attabe lil marfu ina ji shine na karshe attabe lil marfu al marfuat ba kun san farko mun yi fa'il na biyu sai muka yi me naibul fa'il na uku kuma sai me al mubtada wal khabar to na biyar fa ahan kana wa akwatuha da kuma me inna wa akhwatuha da kuma zanna wa akhwatuha ka ka samu guda biyar sannan sai attabi lil marfu shi kuma wanda shi yake rakiya to duk waɗannan ana kawo su masu rufuwa ne amma kun ga zanna wa akhwatuha din nan ya kawo mana tasirin da suka yi ne a cikin muftara da kabar domin saboda wani bangare ne na muftara da kabar amma kaga inda kawai baya da alaka da almarfua shine zanna wasu ha shi kuma yana da alaka ne da maf'ulai wajen nasba at-tawabi alfazun tatba'u ma qablaha fil i'rab wa hiya an-na'tu al-atfu at-tawkid wal-badal daman su hudu ne eh at-tawabi guda hudu ne akwai an su suna rakiya ne wa abin da ya gabace su wajen wasali saboda haka in ya zo da rukuwa su ma da rukuwa ne in ya zo da fata su ma da fata ne in ya zo da kisra su ma da kisra ne akwai annad akwai al'ataf akwai at-tawkid akwai al-badal su hudu ne darasin mu na gobe kenan insha Allah ta'ala wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk